عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسنا تقص sharhi da muke gabatarwa muktasaru shu'abil iman hadisai da aka tsakuro daga aljami'u da shu'abil iman na imam zahidi muna roƙon Allah madaukake masa rahma a yau za mu ci gaba shafi na 26 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan reshen imani na takwas reshen imani na takwas shi ne gaskanta taron lahira a gaskanta taro da za a yi a ranar lahira reshe guda ne daga cikin rasan imani ya ce a saminu mishu iman na takwas daga cikin rasan imani shine al'imanu bi hashirin nasi gaskanta cewar za a tattaro mutane za a yi taro ba da na yi bayan an tayar da matattu min kuhurihim daga kaburburansu ilan mawqif zuwa ga wurin tsayuwa akwai wurin da za a tsaya wanda za a yi misali Allah ka sauke mana ka gaskanta wannan taron da za a yi reshe guda ne daga cikin manyan rassa na imani reshe guda ne dalili sai ya ba mu hujjoji guda biyu na ɗaya ayar alkur'ani suratul mutaffifin yace li qawlihi ta'ala saboda cewar Allah subhanahu wata'ala ala yadhunnu ulaika shin waɗannan marasa gaskiya ba sa zato ba sa tsammani annahum yub'asuna cewa za a ta da su ya yadunnu anan yana ɗauka ma'anar ba su tabbatar ba wato suna shakka kenan shin marasa gaskiya ba sa tunanin cewa za a da su bayan mutuwa tambaya ce allah mu ya yi ga mai hankali saboda duk mai hankali wannan tambaya za ta girgiza shi dole ne mutum ya koma ga hayyacinsa ka sani duk abin da kake akwai ranar da Allah zai tada kai kuma zai ma tambaya kai wannan dalilin ya sa Allah ya wannan tambaya ala ya zunnu ula'ika shin waɗannan marasa gaskiya macuta don yana magana ne akan 'yan kasuwa masu rage haƙoƙin jama'a ya ce yanzu waɗannan 'yan kasuwa da suke cutar mutane ba su tabbatar ba ne annahu mabu'usu na cewa su waɗanda za a tayar ne a bayan mutuwarsu liyaunin azimi kuma wani yini mai girma ba ma yin duniya ba sai Allah ya bayyana wannan yini ya ce yau mai ya kumun da rabbin alamin shi ne yinin da mutane suke tsatsayuwa ga Allah wato mahalicin tarikai gaba ɗaya mutane za su tsatsaya a filin hisabi wannan shi yasa ya ce al-mawqif al-mawqif shine wurin tsayuwa to wannan hujja ta ayar alkur'ani kenan wanda ba ta bukatar na wani tawili wanda a fili yake Allah ya tabbatar zai tada mutane kaga da yake cewa annahum mabu'ufuna a gaba sai ya ce yauma yaqumun nasu kaga ya gwada dukkan mutane za su tsaya za su yi wannan tsayuwa kuma babu abin da zai sa su yi wannan tsayuwa illa jiran hisabi shi sa aka ce rabbil alamin wannan aya ta alqur'ani kenan sai kuma kawo hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hadisi Abdullahi bin umar kuma saboda hadisin Abdullahi bin umar sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fi sahihi muslim wanda hadisin yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ƙumun nasu mutane za su tsatsaya a taro saboda jiran hisabi na Allah mahalicin talibai mutane za su tsatsaya a ina al-mawqif wurin hisabi wannan tsayuwar da za a yi za a dade shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yajiba ahaduhum fi rashihi har sai ɗaya daga cikin mutane ya ɓace a cikin zufansa ila an safi uzunai wanda sai ya kai daidai kunnuwansa zufansa zai kai mai daidai kunnuwa sai ta kai ga mutum ya nutse a cikin zufa saboda tsabar dadewar tsayuwa da wahalar wannan yini Allah ta sauke mana da wannan hadisi na Abdullah bin Umar yana da riwaya kashi biyu wannan riwaya guda ce ya kawo kuma yana cewa sahihu muslim hadisin nan yana sahih bukhari akwai riwaya da Imam Bukhari ya kawo ne hadisi na 6531 sai riwaya ta biyu tana babu qaulillahi ta'ala domin Imam bukari ya fassara wannan aya ta suratul mutaffifin ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun ya sake kawo hadisin shi ne hadisin 4939 da 38 wancan riwaya ta biyu an ibn umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin sai da annabi ya karanta wannan aya sai da ya karanta ayar suratul mutaffifin qala sai annabi yace yaqumu ahaduhum ai kaga anan nasu a riwaya ahaduhum kowane ɗayansu zai tsaya a filin hisabi fi rashfihi a cikin zufansa ila an sashi udunaihi wanda sai ya kai daidai kunnuwansa hadisin yana sahih muslim shine hadisin 2862 wannan waɗannan dalilai guda biyu sun ishe ka saboda ka sa ya kawo su ya bar su saboda ana son ka haddace Allah ka samu iya saboda wannan aƙida ce mai zaman kanta duk mutumin da aka samu shakka a zuciyarsa game da cewar akwai taro da za a yi a lahira wanda duk aka samu shaka a zuciyarsa a kai, wallahi ba musulmi ne. Allah ka tare Shi ne Ibn hajar yake magana game da wannan hadisi inda yana fasul bari mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari hudu annabi ya ce arrashu me ake nufi da arrashu huwa huwal arab saboda faɗin larabci zufa yana da sunaye daban-daban asali arrashku zufa ne na kwano ko abin da aka sa abinci domin idan aka sa abinci a cikin kwano aka rufe in ka zo ka bude za ka zufa ya zubo saboda zafin da ke cikin wannan kwano wannan zufan na kwano shi ake ce ma arrashku maimakon annabi ya kira shi ma al'araku zufa na duniya wanda aka sani da al'araku shine zufa na dan adam amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi ar-rashu ya kamanta shi da wancan zuba wanda ake samu ta madaukin abinci saboda zafi hiya khuruju min al-badani shay'an fa shay'an wato wannan annabi yana mana ishara ne da cewar zufan da zai fito daga jikin mutum kamar yadda wannan zafi na abinci yake fidda tiriri wanda tiririn ne yake zama a sama murfin kwano in ka ɗaga ka ga tiririn ya zama ruwa to zufan daga jikin ɗan adam zai rika fita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta ba ahaduhum fi rashhihi sai ta kai ga mutum ya nutse a cikin zufansa shi kansa kaga zafin ba na waje bane yana nuna zafin da ke fitar da wannan duk da cewar daga waje ne amma kuma zufan daga jikinsa yake fitowa sai ce wa haza zahirun fi annal al-arqa yahsulu li kulli shakhsin min nafsihi in ka duba riwaya kashi biyu dinnan suna karantar da mu a fili misali hadisin da ya kawo littafin nan yau mai ya inda annabi ya ce ya ƙumun nasu mutane za su tsaya magana ta kare karka ɗauka wai don kai na ƙwarai ne ba za ka je wannan filin ba an ce mutane ka magana ta gare ya sulu da kulli shakhsin jin nafsihi kowanne dan adam sai yayi wannan zufa kowanne dan adam wa ta ta'aqqum alamai man jawwaza an ya kuna min arakihi faqat inda dai kawai aka samu sabani shine shin wannan zufan zai fito daga jikinka ne zalla wanda har ya kai ga mutum ya nutse zufa ya kawo mar daidai kunnuwa aw min araqihi wa araqi ghairihi ko kuwa zufan zai fito ne daga jikinka da kuma sauran mutane saboda ka zufan sai ya zama kogi wadinda sabani ya zo kenan alqabi ya Allah ya rahama yace ya da an yurida arqal insanu da duka kowanne kowace fahimta tana dacewa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zufan yana iya fita daga jikinka bi kadar yi wato gwargwadon tsoron Allah gwargwadon tsoron Allah mimma shahidu min al da kuma firgita da mutum ya tashi da shi saboda masu imani ba za su samu firgici ba a filin hisabi Allah ka samu naci idan mutum ya razana razanarsa ta yi tsanani to zufansa yana yawa wa ya kamilu an ya kuna wa araqahu araq wa tana yiwuwa ya zama da zufan ne da zufan sauran mutane fa yushaddad ala ba'din wa yukaffaf ala ba'din saboda haka wasu suna samun tsanani wasu kuma suna samun sauki a wajen wannan tsayuwar sai ce amma dai gaba ɗaya malamai sun yarda cewar dalilin da ya sa dalilin da ya sa aka samu wannan zufa bi tazahumin nas saboda cikowar mutane wan bimami ba'dihim ila ba'dihim sannan matsewar mutane sashi da sashi ga kowa ga matsi sau da ka zufa na zuba wannan zufan shi ne yake zama kogi hatta tsarar araku ya jire sa'ihan ce wajen al'arbi sai ta kai ga zufan saboda yawansa ya zama kogi a fuskar ƙasa kalma waje da kasan ruwa ake samun shi a kwari ba da an ban mai hunaru saboda haka wannan zufan zai zama tamfar kogi yana tafiya ƙasa na tsotsewa wa gasa fiha yana nutsewa sai ya kai na zira'an wannan zufan sai ya jika ƙasa wanda zurfin ya kai zira'i saba'in to sannan ya zama ƙasar ma ba za ta iya tsotson shi ba saboda ka kaga ruwan sai sai wannan zufa kuma ya rika taruwa a saman kasa yana hawa yana hawa har ya iso wa mutane kunnuwansu to shine a nan aka samu mushkila guda kamar yadda manzon Allah ya faɗa a cikin wannan hadisi yace wasu shkila bi annal jama'ata idza waqafu fil ma'i alladhi ala ardin mu'tadila da za a samu kogi wanda kasarsa babu hawa ba gangara wato wuri ne wanda yake madaidaici sai zama ruwa ya taru akai idan mutane suna gurin kana tadqiyatul ma'i lahum ala sawai kaga ruwan zurfin sa ata ko ina zai zama daidai ne tunda dama zurfin kogin daya ne babu inda ya fada fiye da wani wani sashi idan aka samu kasan kogi ya zamanto to madaidaici to kaga ruwan idan ya taho idan mutane suna tsaya wannan kogin zai zo musu daidai wuri guda ne to amma shi abin da manzo Allah yake faɗa kamar misali anan, tunda mutane idan suna wuri kamar misali mutane suna cikin kogi ya zama to kogin nan da ruwa idan kasan kogin madaidaici ne ruwan zai zo musu daidai wuri guda ne misali in ya zo min gwiwa kai ma zai zo maka gwiwa wancan ma zai zo mar gwiwa saboda ai ƙasar kogin madaidaici ne tunda wani baya rami wani yana tudu to amma misali mu da zamu tsaya a cikin kogin ai ba tsayin mu ɗaya ba ikhtalaf fi tuli wal qasr wani yana da tsayi wani dogo ne wani gajere ne fa kaifa yakunu kullu ila al-udhni to ya za a yi kuma a ce kogin ya iso kunnan kowa to shine sai malamai suka ce amsar anan ita ce wannan min khawariqil waqi'a yawm al-qiyamah wannan ke gwada maka rayuwar lahira ba irin ta duniya ba ce da ka karma ma ka yi amfani da hankalinka Sau da ka yi sa in ka dubi hadisai da aka samu daga manzon Allah annabi bai ce ruwan wato wannan zufan zai kama mutane a wuri ɗaya ba wani misali ba ce wato zufan zai iso kunnuwan mutane gaba ɗaya ba kawai misali wannan hadisa muka karanta in ka ɗauke shi shi kaɗai za ka ɗauka ai duk mutane zufan zai iso musu daidai kunne ba haka ba wannan riwaya guda ce da ya kawo ya dai tabbatar mana wannan taron yana nan amma ba ya gaya mana yadda siffan taron zai kasance ba saboda haka abinda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna shine mutane inda zufan yake kama su ba ɗaya bane duk da cewar gashi muna tsaye a fili guda kuma zufa ya zama tamfar kogi amma kuma inda zufan yake isa ga mutane ba dai bane akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai kamar riwayar mutum bakwai wannan ita ce riwaya guda riwayar abdullahi bin umar na biyu riwayar uku batu bin amirin wanda tana al-mustadrak al-imam al-hakim ita wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake tadunu shamsu min al-ard yawm al-qiyamah Allah zai matso da rana wato rana za ta matso kusa da ƙasa kaga dai yanzu akwai tazara mai yawa tsakanin mutunta akwai tazara mai dimbin yawa miliyoyin miles kilomita tsakanin mutunta amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake tadunu shamsu min al ard yawm al-qiyamah ranar za ta so kusa da ƙasa a ranar tashin kiyama fa ya arakun nasu saboda aka sai mutane su dinga zufa kaga ya gwada zafin ranar shi ya samar da wannan wahalar da ta sa zufa ke fita daga cikin jikunan mutane to sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi na uku batu bin amir yake cewa fa minhum man yabdugu araquhu aqibahu wani zufansa gaba ɗaya baya wuce daidai idan sawo Allah ka sauke mana duk wannan wahalar da za a sha zufansa bai wuce idan sawu ba kaga sawunsa ne kaɗai yake cikin zufa amma saman shi babu zufa kai kuma ka dubi matsin da ake ciki saboda haka yasa ibn hajar yake cewa wannan yana cikin alkhawariqu alwaqi'a yawm alqiyama abubuwan ban mamaki waɗanda za su auku a ranar tashin kiyama da shi ke nuna cewar rayuwar lahira ba irin ta duniya ba ce annabi ya ce wani zufansa zai iso idanun sawu wa minhum man yablughu nisfa saqihi wani zufansa zai iso rabin kwabiri rabin ma kwabiri wa minhum man yablughu rukbatahu wani zufansa zai iso daidai gwiwa wa minhum man yablughu faqidahu wani zufansa zai iso daidai cinyarsa wa minhum man yablughu kasiratahu wani zufan zai iso daidai kugunsa wa minhum man yablughu wani kuma zai kawo kafadarsa wa minhu man yablugu fahu wani zufansa zai iso bakinsa sai uku ba bin amir ce lokacin da annabi ya faɗi wannan wa ashara bi yadi sai da annabi ya nuna bakin fa aljamaha ya nuna bakin ma ya fada ciki manzo Allah yana nuna bakinsa to sai a karshe annabi ya ce wa minhum man yubtihi araquhu akwai wanda zufansa zai nutsar da shi kuma babu mutuwa wa daraba bi yadihi ala ra'si saboda ka sai manzo Allah ya daga hannunsa sai bugi kan saboda mara ganewa ya gane da annabi ya kawo daidai baki sai da ya nuna yace akwai wanda kuma dufansa zai zai nutsar da shi sai manzo Allah ya daga hannu ya bugi kansa saboda ya nuna wa mutane kaga kenan ashe inda zufan yake kama mutane ba ɗaya ba to wannan kaga shi ke warware bayanin da ya zo a wannan hadisi domin in ka ɗauki hadisin nan kai tsaye wanda muka karanta a littafin nan ya kuma nasu da rabbila hatta ya ba hun fi rashihi sai ka ɗauka duk mutane ne zufan zai nutsar da su ya kawo ga daidai kunnuwa alhali ba haka bane wannan riwaya guda ke ne, riwaya ta biyu wannan yana sahihu muslim kamar yadda al musulmi muslim ya kawo hadisin abdullahi bin umar wanda ne. al bai al ya kawo mana a littafin nan haka nan akwai riwaya da aka samu ta al-miqdad bin al-aswad sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan riwayar ma tana sahihu a ga wannan sahabi na biyu ke nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace tudna shamsu kaga a wannan riwaya annabi ce za a matso da rana wancan riwaya ta uku batu bin amir ta dunu za ta matso ya gwada cewar ashe ba da kanta za ta yi ba ikon Allah wanda ya tsaye da ita a inda take a yanzu shi zai matso da ita ranar tashin kiyama za a matso da rana ya kiyamati min al-khalqi annabi ce ga mutane gaba daya hatta ta kuna min hum har sai ya kasance tsakanin rana da mutane ka miƙi dari milin kamar mil ɗaya fa yakunu nasu saboda haka mutane za su kasance ala miqdari a'malihim fil gurgudan gwargwadon ayyukansu gwargwadon zufarsu su kaga wannan sai da fassara wancan hadisin na baya me yasa wancan mutumin zufansa ya zama daidai idan sawu saboda aikinsa mai kyau me yasa wani zufansa ya haura sama saboda bai kai wancan ba har dai a kai ga wanda zufansa yake nutsar da shi kuma wannan riwaya tana sahihu targhib hadisi na 3588 فإنه ظاهر في أنهم يستوون في وصول الأرق إليهم يا نولة والدم تالي ذات زفا ويتفاوتون في حصوله فيهم أما برغدن زفا إن زفا زي كامرك برغدن أيكنك نجم زن الله الله كسوي جمنا أيوكا نبري سينا أكو شيني أبو هريرة الله يكرم سيردا رواية أبو هريرة كما في يوم kuma ta zo da lafuzza daban-daban tana musnadul imam abi ya'la tana sahihu ibn hibban riwaya ta farko abu hurairah yace annabi ya karanta wannan aya kamar yadda aka samu ta hadisin abdullahi bin umar wanda shine zo a littafin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin qal sai manzo Allah yace miqdaru nisfi yawmin ai kun ji Allah yace yawma a ranar da mutane suke tsatsayawa saboda jiran hisabin Allah mahalicin talikai yawun dinnan miqdaru yau ne gwargwadon rabin yini ne gwargwadon rabin yini ne na wannan wahalar da za a sha sai annabi ya ce kuma yini guda din min 50 alfa sana tsawonsa shekara dubu hamsin ne tsawon yinin shekara dubu hamsin to da annabi ya faɗi wannan nan take sai manzon Allah ya ce fa yahunu zalika alal mu'min amma duk da haka tsayuwar za ta zo da sauki ga mumini ga mumini sai manzon Allah ya ce ka tadalli shamsu ila ila anta group kamar gotawar rana zuwa buyanta na duniya kamar yadda ka san tsakanin 12 ne zuwa karfe 6 na yamma lokaci na duniya haka za ka ganshi wancan daɗewar ta lahira saboda ya nuna maka inna Allah ala kulli shay'in qadir babu abin da ya gagara Allah wannan hadisin ya inganta la shakka yana sahihu targhib hadisin 3589 wannan riwaya guda amma riwayar da tafi inganci ma ita ce take sahihu bukhari wanda al-imam bukhari ya kawo hadisin eh, Abadin da ya kawo hadisin da muka karanta wanda shine hadisin Abdullah bin Umar inda yake fassara wannan aya ta suratul mutaffifin yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin shine hadisin 6167 hadisin Abu Hurairah anna rasulullahi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya araqun nasu kaji ya araqun nasu mutane za su yi zufa yawmal qiyamah hatta yazhaba araquhum fil ardi sai wannan zufan nasu ya nutse a cikin ƙasa saba'i na zira'an Kada hadisin al-imam hadisi na ingantacce zufan sai ƙasa ta tsotse shi ya kai jira'i saba'in to daga nan ƙasar ma ba za ta iya tsotsan zufan ba wa yuljimuhum saboda ka sai wannan zufa ya rika taruwa yana lankwame mutane hatta ya buga azali wanda sai ya iso kunnuwansu sai mutum na hudu shi ne riwayar da aka samu ta abu hurairu har yanzu wanda yake cewa yau sharun nasu kiyaman za a tada mutane za a tara mutane taron da za a yi ba zama babu wani kujera da za ka zauna babu ma inda za ka tsuguna gabanka mutum bayanka mutum kamar da ibn hajar ya ce amma sai ake a fili guda wannan sai wadda za a yi sai ce arba'in sana sai an yi shekara arba'in wannan shekara arba'in da yake fada ba a yi hisabi ba fa shafi fatan abusaruhum duk wanda ke filin hisabi ya daga idonsa ila sama'i zuwa ga sama yana jiran Allah ya zo a yi hisabi Allah bai zo ba saboda ka duk wani iko da dan adam yake gani wallahi bai san iko ba sai an tsaya a filin hisabi babu wanda ya kai Allah iko ga mutanen shi ya tarar su amma Allah bai zo an hisabi ba saboda yayi fushi wannan fushin shine wanda sai an nemi ceton manyan mutane wanda karshen ta shine annabi Muhammad manzon Allah yake sujuda ga Allah ya roki Allah nan ma shi kansa manzon Allah ya ce ban san ma kalmar da zan roƙi Allah da ita ba saboda ita wannan kalmar ma ba a santa a duniya ba a yau duk duniya a yau babu wanda ya san kalmar addu'an da annabi zai yi wanda zai sa Allah fushinsa ya kau ya zo ya yi hisabi ga mutane saboda ka lokacin da manzon Allah ya tafi ya sujuda lokacin ne Allah zai koya mar kalmomin da zai roƙe shi saboda ka duk wata addu'a da ka san ana yi a duniya ba za ta yi tasiri ba a rana ba ta tasiri kafin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya mu bayi hisabi shi yasa manzon Allah yace fa yuljimuhum al-araq saboda dadewar tsayuwa za ta kai ka zufa zai lankwame su min shiddatil karbi saboda tsananin damuwa Allah ka sauke mana na biyar shine Salman al-Farisi Allah ya kara masa yarda a hadisin salman farisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace tu'ti shamsu yawm al-qiyama harra ashra sinin a ranar kiyama za a ba ma rana zafin shekara goma zafin shekara goma za a dunkula a sama rana a filin hisabi sun makadunu jiman nasi sannan ta matso kusa da kawunan mutane kaga kenan ma ina ma a ce zafin nata na yanzu kurum shi kansa bala'i ne to bare kuma a ce an haɗa zafin shekara goma ga rana sannan a matso da ita sai manzo Allah ya ce fa ya'raquna sawd fa mutane za su yi ta zufa hatta yarshaha al-araqu fil ardi qama hadisin Salman al-Farisi zufan zai nutse ƙasa sai ya kai tsawon mutum tuduna bin jama'ajibin nan sai daga matsowa da ita don ba wai karo ɗaya ake ba an matso da ita sai a ƙara matso da ita sai a ƙara matso da ita idan an ƙara matso da ita hatta ta kuna tsaba ƙausai sai ya zama kurkusa da tawunan mutane fa ya araku na za su yi zufa hatta ya rasha al'araku fil arzi kama sai ta kasance ƙasa ta jika wanda ya kai tsawon mutum sun matartafi'u sannan zufan ya hauro to idan wannan zufa ya dinga haurowa hatta yi yugargin rarrabin sai kaji mutum yana shakuwa saboda zufan ya riga ya makare shi wannan riwaya tana al-mu'jam kabir na limamu tabarani tana kitabin musannaf na ibn abi shayba kuma ibn hajar cikin fatul bari Ya ce wannan riwayar ta salman al-farisi ita ma isnadin ta yana da kyau wanda yana mujalla na goma sha ɗaya shafin ɗari uku da arba'in da biyu saboda haka hadisin yana sahihun targi hadisin dubu uku ɗari shida da talatin da takwas akwai riwayar da ta zo kuma mazan Allah yake cewa wala ya zurru harruha yau ma'izin mu'minan wala mu'mina duk wannan bayani da muke sai mazan Allah ya ce a wannan rana zafin nan na rana ba zai cutar da mumini da kuma mumina ba ba makarka su jiki saboda haka ibn hajar yake cewa ai wannan kalmar da annabi ya faɗa ba zai cutar da mumini da mumina ba a riwaya guda ne in ka koma riwayoyin da muka karanta wannan yana cikin sharhin da yayi yana fatul bari mujallal na goma sha ɗaya sharhin da ya guda arba'in da biyu al-imam al-qurtubi wanda shine fara gabatar da sharhi akai yake cewa ai wanda annabi yake nufin cewa ba zai cutu ba wanda zafin ba zai cutar da shi ba ya kunu kamilan imani wanda yake da imani 100% ɗari bisa ɗari almi'a filmi'a kasan ko samun so yana da wahala dalili lima ya dillo alaihi hadisul mikdad don mun karanta hadisul al-mikdad bin aswad a baya wanda annabi da kansa yake cewa innahum yatafawatuna fi dhalika bi hasabi a amali gwargwadon zufanka gwargwadon aikinka ashe kaga mai karamin imani yana samun zufa din amma annabi yace duk da haka akwai wanda yake da kammalar imani wanda gaba ɗaya ma ba zai zufin ba ya Allah ka samu na ciki to sai mutum na shida wanda shine na ƙarshe Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda hadisin sai yana al-mujam kabir kuma yana sunan kubra littafin al-imam bai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula mutun la yafibu arqan yana zufa yana fitar da zufa hatta yasiha fil ardi kama wanda sai kai ga ya nutse a ƙasa zurfin tsawon mutum thumma yartafi sai dinga taruwa yana haurowa hatta ya buga an sai ya iso daidai hancin mutum akwai riwaya da ta zo na biyu hadisin abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rajula la yuljimuhu al-araqu yawm al-qiyamah zufa yana lankwame mutum ya haɗiye mutum gaba ɗaya a ranar ƙiyama maza Allah ya ce saboda tsabar bala'in tsayuwa hatta ya kula sai ta kai ga ɗan adam yana cewa ya rabbi ya Allah a arifni ka hutar da ni ka min hisabi walau ilan nari ko wuta ne in saboda tsabar azabar tsayuwan kanta kuma isnadin wannan hadisi yana da kyau yana sahihu tarjih hadisin 3591 wanda akwai riwaya da ta fito cewa kafiri ne yake faɗin wannan wa akwai riwaya da manzon Allah yake cewa mai faɗan wannan kalma kafiri ne saboda dadewar saboda azabar kuma ga shi ba a yi hisabin ba to shi ne ibn hajar ke zahirul hadisi in ka dubu waɗannan hadisai da muka karanta riwayoyin nan me suke nuna mana ta'amimun nasi bi zalika duk yan adam wannan matsala sai ta shafe su walakin dallatul hadith al-ukhra akwai hadisai kuma da aka samu ala annahu maqsusun bil ba'd wa hum al mafi yawan mutane su ne za su samu wannan wahala wa yustasna al-anbiya amma kamar annabawa wa shuhada da shahidai wa man sha Allah da wanda Allah ya nufi fa ashadduhum fil arqi al-kuffar kaga kenan akwai wanda tsayuwar za a yi da shi din tunda annabi ya ce mutane gaba daya amma kuma wahalar ba kowa zai same ta ba dadewar tsayuwar ma kaji da manzon Allah ya faɗa yace wani dadewar gaba ɗaya ba ta wuce kamar tsakanin sha biyu rana zuwa karfe shida na yamma wani bai gani daɗewar ta wuce haka saboda Allah ya sauke mishi sannan kuma zufan ma kanta da zafin kansa kaga hadisan nan sun nuna akwai wanda gaba ɗaya Allah ya sauke mishi amma dai hakika dole mutane za su haɗu a wannan filin saboda cewar Allah yawma yaqumun nasu li rabbil alamin Allah ya ce ranar da mutane suke tsattsayawa suna jiran hisabi ga Allah mahaliccin talikai to amma za ka lura cewar wasu suna samun abin da tsanani shi ne ya ce a shaddahun fil'araki al-kufa waɗanda suka fi tsananin zufa a filin hisabi su ne kagirai kagirai waɗanda babu imani a tare da su sai wane mataki na biyu sun masu ka kaba'ir masu manyan laifuka allah ka tsare mutanen da suke da manyan laifuka al sun man ba'dahum sannan waɗanda ke biyo bayan waɗannan ka duk kenan gwargwadon zunubinka gwargwadon zuban da ka yi kamar da hadisu manzon Allah ya nuna wal muslimuna minhum qalil idan ka dubi filin hisabi ibnu hajar ce gaba ɗaya musulman ma ba su da yawa bin nisbati ila kufar inda za a danganta da kafirai kafirai sun fi yawa kuma alqur'ani ya tabbatar mana da wannan wa ma aktharun nas bi mu'minin mafi yawan mutane ba masu yin imani ba ne to ya nuna cewar kafirai sun fi yawa saboda ka masu shiga azabar a tsayuwar hisabi sun fi yawa sai cewa maka amalar halittar maskura idan mutum ya lura da waɗannan hadisai da irin wannan hali wanda annabi ya bayyana mana a rafa ibamal hauli fiha zai gane girman bala'in tsayuwar hisabi don mutumin da ya la'akari da waɗannan hadisai zai gane girman wahala wanda jama'a za su fuskanta a tsayuwar hisabi dalili kuwa ya ce wa zalika annan nara ta hufu bi arzin mauki ka ɗauka rana ce kaɗai aka kawo kaga abin da mazan Allah ya faɗa sai an ninka zafinta na wani lokaci mai yawa kafin nan a matso da ita to banda ranan kuma an taho da jahannama gabas da yamma kudu da arewa da ka duk inda ɗan adam ya daga ido jahannama ke hanga wa burrizatul jahimu liman yara duk mai gani yana ganin wuta jahannama bi arzi mawqif ta kewaye kasar da aka tsaya a kan ta din to sannan kuma tunan shamsu min ar-ru'us qadar min sai a kawo rana matsa a matso da ita gwargwadon mil guda tsakaninsa da kawunan mutane sai ibn hajar ya ce fa kaifa takunu hararatu tilkal ard to ba kai din da kake kan kasan ba kasar kanta wani irin zafi take da shi ga zafin rana ga zafin wutar jahannama kuma duk an matso da su yace inna hadha mimma yarharu al-uqul wallahi wannan yana rikitar da hankula inji ibn hajar Allah ya mishi rahama Wai yadullu ala azimi qudura wannan ke nuna kuduran Allah tana da girma wannan yana nuna kuduran Allah me yasa yaqtadil iman wannan ke nuna maka cewa da ake son kai imani da al'amura na lahira laysa lil aqfi fiha mahal laysa lil majalun wala yu'taradu alaiha bi aqlin wala qiyas waɗannan bayanai su suke nuna maka cewa gaba ɗaya al'amarin lahira ba wanda ɗan adam zai iya auna shi da hankalin duniya ba hankalin duniya ba zai iya ɗaukan bayanin game da siffar lahira ba ya ce babu kafa inda tunanin ɗan adam zai iya aiki a gudun dalili kuwa ya ce saboda bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idan aka ce maka ga rana ta matso kusa da mutane ga kuma jahannama tana kewaye da ƙasar da ake tsaye a kanta kuma duk da haka ɗan adam bai mutu ba a shekaga rayuwar ba ɗaya ba ce don haka hankalinka na yanzu ba zai iya suranta maka hakikanin al'amarin ba sai dai kawai mutum ya ta addu'a ya gyara halinsa Allah ka samu iya wa inna ma yu'khadhu bil qabul abinda ake so da kai da an ce maka Allah ya ce annabi ya ce na yarda kuma duk abinda aka ce akwai bala'i a gaban mu sai ka kama addu'a Allah ka mana sauki wannan shine kadai dan ba abin da zaka iya ba abin da ka iya yi ba za ka iya hana kanka mutuwa ba ba kuma za ka iya hana kanka tashi a filin hisabi ba babu shi yasa Allah tabaraka wata'ala yake cewa kullu amrin mustaqir duk al'amarin Allah yana nan babu abin da Allah ya canza mutuwarka tana nan kwanciyar kabari yana nan tashi bayan an mutu yana nan tsayuwar hisabi tana ne Allah bai fasa alƙawarin shi to haka ba ibnu usaymi yake faɗa yana majmu fatawa wa rasail wanda yana mujallal nabi shafin 35 yace la tasal karka yadda kai tambaya kaifa tadnu shamsu yawm al-qiyama wa la tuharrikuhum ya za a yi rana ta zo kusa da mutane ba ta kona su ba to ka fara amfani da hankalin ka kenan ka fara amfani da kwakwalwa to halaka ta zo kenan haka za a yi don kullu umurin afira kullu umurin gaibi duk abin da ya shafi gaibi abin da ake so da musulmi da yarda a sualu ha bid'a tambayar ma kanta bid'a ce in ji al mali duk abin da ya shafi al'amarin gaibi yi tambaya ma a kai bid'a ce saboda babu wanda zai baka amsa amma mahalicin ya riga ya faɗa mana abin zai faru da ka yarda da baka yarda ba babu shakka abin nan sai ya tabbata wa mawqiful insan saboda ka abin da ake so da kai dan adam idan aka gaya maka wani abin da zai auku nan gaba ko wanda ya shafi gaibi min halqabul wa taslim na karfa kuma na yarda ya Allah na gaskanta ba na shakka saboda ka shine jarabawan dan adam wani hada ya kifin masu yawmal kiyama da ka inda a ce tunanin dan adam zai iya aiki game da abin da zai auku a lahira ya za a ce mutane sun tsaya a fili guda miqdaruhu hukam suna alfasan? shekara dubu hamsin ana tsaye a fili guda la ya akuluna wa la ya sharabuna ba ci ba sha wa haɗa amurin layu kamar fi duniya ai anan duniya ba zai yi ba to amma kuma a lahira kaga yayo shekara dubu hamsin ana tsaye babu ci babu sha kuma babu zama ba su gudu ya Allah ka sauke mana to abubuwa guda biyu ne kadai na mai magana kai game da waɗannan dalilai wato abin da ya shafi taro abin da ya shafi taron da za a yi na mutane a ranar tashin kiyam. domin al'amarin yana da bayani mai tsawon gaske illa dai dalilan da ya kawo mana su ne kaɗai za mu duba a sharhi a kai abu na farko shine alkur'ani ya nuna mana babu shakka ba aya ɗaya ba ce kamar wannan aya da muka karanta wanda ya kafa hujja da ita suratul mutaffifin ba ita kaɗai ba ce take tabbatar da tsayuwar hisabi abu ne wanda yake ya tabbata a ayoyi masu ɗimbin yawa a cikin alkur'ani daga cikin bayanai ma da Allah ya kamar misali a suratul kafi aya ta 47 Allah ke ce wa yawma nusayyiru jibala wa yawma nusayyiru jibala wato ranar da zamu matsa da duwatsu domin da aka ce nusayyur ana nufin nanquluha min makanin ila makani da kana ganin wani dutse himi guda dubban shekaru Allah sai ya ɗauke shi daga nan ya baje ƙasar. shi yasa Allah ya ce wataral arda barizatan za ka ga ƙasa zahira a bayyane saboda ka babu inda ya ɓuya kamar a yanzu akwai inda ya ɓuya wani tudu ne wani gangara amma a ranar kiyama ya ce zai mai da ƙasa ba zatan a bayyana ko'ina to sai Allah ya ce wa nahu sai mu tattaro su kaga nan ma kenan Allah ya tabbatar akwai wannan tsayuwar Wahashar na nahu za mu tattaro su shine yace falam nugadir minhum ahadan babu daya babu mutum daya wanda zamu bashi ji Allah idan aka ce lam nugadir ina nufin lam natruk lam natruk minhum ahadan babu dan adam guda daya wanda Allah zai bashi bai kawo shi filin hisabi ba kaga wannan qur'ani ne babu ma hadisi manzon Allah misali sai Allah ya ce wa uridu ala rabbika saffa kaga ya gaya mana ma yadda za a yi tsayuwar za a bigiro mu gaban Allah ne karka ɗauka kara zubi za mu tashi a sahu ne yadda ka gana sahun sallah haka za a tsaya a sahu za a bijiro gaban Allah a tsarin sahu Allah madaukaki ya ce laƙad ji'tumuna to yanzu kun zo gare mu kaga yanzu ana magana ne da duk ɗan adam yanzu kun zo gare mu kama khalaqnakum awwala marra yanda muka halicce ku a karan farko me ake nufi yanda Allah ya yi nufin zuwanka duniya ranar da aka haife ka ko ban ce baka da shi baka da komai to haka za ka tsaya a gaban Allah shi yasa Allah yake kama khalaqnakum awwala marra Allah yake banza za antu a'a ai dariyawa kuke Allah na ji lakum maw'ida ai gani kuke ba sa akwai ranan haduwa da ku gani ba gani ma kuke yi ba za a haɗu da ni ba to ranar ka zo wannan fa bayanin Allah ne ga mutane a filin hisab to kaga wannan ayar gaba ɗaya ta tabbatar maka wannan taron babu makawa alqur'ani ya faɗa kuma an same shi ta hadisin manzon Allah to shi yasa wannan ayar take nuna cewar shi Allah subhanahu wata'ala a ranar tashin kiyama ba wai zuwa tsayawa ne irin na taro yan buki ake yi gabansa ba ba wannan bane tsayuwar da ake gaban Allah sahu ne don wannan aya abin da ta nuna kenan wa uridu ala rabbika saffan za a bijiro mutane ga Allah suna sahu sahu ko ba mutane kadai ba duk wata halitta a wannan tsari za ta yi saboda ka yi ta mala'iku ai Allah ke ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. su ma mala'iku haka nan za su yi kamar misali kuma a ƙarshen eh, na bai yau mai komin ruhu wal mala'ikatu soffan la ya ta kallamu na illa man azina lahun rahman wa kala sawa ba, ta ga ya gada cewar mala'iku a sahu suke mutane ma a sahu suke waɗannan ayoyin alkur'ani ke to sannan akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai kamar guda hudu waɗanda suke fassara wannan aya inda Allah madaukake yake cewa laqad jiktumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kun dawo gare mu kuna daddaya kamar yadda muka halice ku a karan farko wannan ya nuna cewar yanda ka zo duniya aka Allah zai tada kai a filin hisabi akwai hadisan Imam Bukhari wanda shine na farko yana kitabun riƙa babu kaifan hashiri ya yi babi a kan yadda taron mutane zai kasance a ranar tashin kiyama shi ne hadisi na 6,527 hadisin aisha <clears throat> hadisin aisha allah ya kara mata yarda don ba ruwayar da ta zo da bayani sosai kamar riwayar aisha matar manzon Allah ta yi ma sallallahu alaihi wasallam tambaya ranar manzon Allah yake cewa tuhsharuna hufatan uratan gurla za a tattara ku kuna huntaye marasa takalma uratan tsirara gurlan marasa kaciya kaga kenan ya nuna abin da Allah ya faɗa can aya kama khalaqnakum awwala marra saboda ai sai da kazo duniya aka maka kaciya to kaciyar ma za ka tashi da ita a kiyama sai Aisha ta ce qul sai na ce ya rasulullah ar-rijalu wan nisa'u ga maza da mata yanzuru ba'dhum ila ba'dhin wannan yana kallon wannan gidan manzon Allah akwai kunya hankalinta ya tashi za a tashi tsirara kuma ya za a yi kenan sai manzo Allah ya ce al'amuru a shaddu min an yahummukum zalika manzo Allah ya ce al'amarin tsananinsa ya fi ƙarfin mutane su damu da tunanin kallon al'auran wani tsananin wahalar ta sa ba kama san kana tsirarin ba ba kama tunanin shi Al'amuru a shaddu manzo Allah ya ce al'amarin tsananinsa min an yuhimmahum zalika wannan baya cikin ma da dan adam ya damu da shi wannan riwayar al-Imam Bukhari kenan amma a sahihu Muslim yana babu fana'id duniya ko bayanin hashir shi ma al-Imam Muslim yayi baji akan bayanin yadda za a tara mutane yawmal qiyama shine hadisin 2859 sanabi ce ya Aisha al'amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din ya ke Aisha al'amarin tsananinsa ya fi ƙarfin mutane su rika ma kallon juna kaga kenan ba za ma ka kalli wani ba ba ta ma tunani hankalinka kurum yana tunanin yaya ƙarshen al'amarinka zai zama sannan akwai riwaya da ta tana kan sanad ibn abi shayba aisha tace qultu ya rasulullah fama nastahi fama nastahi ya rasulullah me za mu ji kunyarsa kenan in za mu tashi tsirara gaba ɗayan mu sai manzo Allah ce ya aisha al'amru al'amru ahammu maimakon ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd al'amarin ga yana da damuwa shine aham tsayuwar hisabi yana da damuwar da take ɗauke hankalin mutum ba zai mai tunanin kallon wani ba akwai riwaya ta tazo ta sunanun nasa'i aisha tace kuntu ce ya rasulullah fa kaifa bil awrati yaya al'auran mutane qala sai annabi karanta mata aya لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني kaga kenan yanzu an bata ma ayar alqur'ani kowane mutum a wannan ranan sha'aninsa ya ishe shi in ji Allah sha'aninka ya ishe ka ai in kaga ana kallon al'auran wani ba mamaki al'amarin ta dan samu sauki ne amma wahala in ta yi wahala ai ba ka duba da wani sannan akwai hadisin usman bin abdullahi al-qurabi wanda yake ba da labarin ita aisha waɗancan riwaya duk sun taho a sayi bukari sayi muslim kamar yadda na karanta amma wannan riwaya tana sunan tirmidhi da kuma al da al-imam al-hakim bayan rasuwar annabi muhammad usman bin abdurrahman al ya yace na karanta ma aisha na karanta Yaya aisha ta karanta aya ta 94 ta suratul an'am wa laqad ji'tumuna qurada kama khalaqnakum awwala marra hakika kun zo gare mu kuna ɗaiɗaiku wannan yana daga cikin musibar lahira kuma tun daga duniya kana ganewa yanzu kana da aboki kana da ɗan'uwa, uwa kana da waye wanda yake zuga ka ka kafirce ma Allah ka zama fasiki to idan ka tashi mutuwa ai baka tafiya da shi tun daga duniya za ka gane alamar lahira kai kadai za a bin to kuma haka in ka tashi a lahira kai kadai ne saboda ka Allah yake cewa mutane kun zo gare ni ɗaiɗaiku ba a ƙungiya ba ba haɗin kai da za a yi a wannan ranar wanda sai ma Allah madaukaki ya ce zai gaya wa mutane zai gaya wa mutane Allah zai gaya mutane idan akwai markicin da za ku yi to ku shirya saboda Allah ya riga ya yanke alaƙa tsakanin ɗan adam da ɗan adam saboda ka ko gaisuwa ba ka yi da na ka kallon sama ba ka yi shi ne sai aisha ta karanta ayin ta ce wa sau'ata ta ce wannan ita ce rana na tsiraici da ta karanta wannan ayar shi wannan tabi yake ba da labari da ta karanta ayar ita ce to kaga ranar tsiraici kenan ar-rijalu wan nisa'u maza da mata yusharuna jami'an za a tara su a fili guda yanzuru ba'dhum ila sawati ba'din wannan ga al'auran wancan amma ko ba ma hankali ba ma tunani shine manzo Allah take cewa ya gaya mata likulli imri'in minhum sha'nun yawma idhin sha'nun yughnihi to sai aka samu ƙari annabi sai ya ce layan yanzuru rijalu ila nisa'i maza ba su kallon mata walan nisa'u ila rijali kuma mata ba su kallon maza sai annabi ya ce shugila ba'dhum an ba'dhin sashi ya shagalta ga sashi to hadisi na biyu shine hadisin Anas wanda shi ma ya ba da labarin Aisha din Anas da Aisha duk sahabbai ne to amma akwai ilimin da wani sahabi bai da shi dole sai ya tambayi wani to Aisha ta fi kowa ilimi game da waɗannan ayoyi da muka karanta saboda ka ana sai ce na tambayi Aisha kuma take bayani kaga kenan yake ruwaito hadisin ta ita Aisha take gaya musu cewa ta yi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhsharun nasu yaya za a tattaro mutane yaya ne za a tara mutane wa kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hufatan uratan za a tada mutane marasa takalma tsirara sai ta ce wa sau'atahu wannan ita ce ranan tsiraici قال سبحانه الله يقول قد نزلت علي آية آية akwai wata aya da ta sauko gare ni la ya durruki kana alaiki thiyabun amla karki damu ko da baki da tufafi inji manzon Allah wato aisha damuwanta kawai shine tsaiwan hisabin nan a ce dan adam ya ga tsiraicinta Allah ka samu samu kunya irin nasu wannan ya dame ta sai annabi ya ce to ai Allah ya sauka min da aya karki damu ko da biki tashi da kaya ba ba komi sai annabi ya karanta ayan nan kullin ri'in minkum yawma idin sha'nun yughnihi magana ta kai saboda ka ko da kin tashi tsirara karki damu ba mai kallon ki ko kuma akwai hadisin sauda matar manzon Allah ita ma ta rawaito makamancin hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda sannan akwai riwaya ta Imam Bukhari wanda yana babu kaifal hashru hadisin Abdullah ibn Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qama fina nabiyyu akwai ranar da Annabi ya miƙe yayi hudu ba gare mu wannan hadisin Abdullah ibn Abbas yaqtu fa qala sai Annabi yace innakum mahshuruna kuɗin nan fa waɗanda za a tattaro ne kufatan uratan gurla za a tara ku babu mai takalmi tsirara kuma babu mai kaciya kaga wannan riwayar abdullahi na ba kuma tana sahih bukhari tana kitabun rikak. to da annabi ya faɗi wannan sai karanta aya ta 104 ta suratul anbiya kamar yanda aisha ta rawaito aka samu eh, dalilin saukar likulli imrin minhum yawma idin sha'anu yughni haka shi ma abdullahi bin abbas ya rawaito wannan hadisin da annabi ya ga mu sahabbai sai ya karanta wannan aya yawma naqwi as-samaa qatayyi as lil kutubi kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu yanda muka faro farkon halitta haka muke sake shi inji Allah yanda muka ɗauko farkon halitta kamar haka muke sakewa saboda ka in farkonka tsirara ne babu kaciya to idan aka tashi a lahira haka za ka zau sai Allah ya ce wa'adan alaina wannan taron alkawari ne muka yi Allah ya ce inna kunna fa'ilina lallai sai mun cika wannan alkawari kaga kenan Allah ba zai saba ba Allah bai saba alkawari na uku hadisin yana sahihu muslim babu fana'id duniya wa bayanin hashiri wannan riwayar abdullahi bin abbas har yanzu wancan riwaya ta imam bukari aka samu riwaya ta abdullahi bin abbas da yake bayanin hudubar manzon allah lokacin da annabi ya yi huduba a sayin bukari annabi ya ce masu habai inda kuma na hufatan uratan gurla a fahimu muslim maza allah ya ce inna kun mulaƙun lahi ku dinnan masu haɗuwa ne da allah mushatan masu tattakawa a akan kafafunku kaga kenan ba maganar babur ba mota ba jirgin sama a ƙafar ka za ka taka har zuwa wurin tsayuwa fatan kuma tafiyar da za ku yi babu mai takalma ƙoratan kuna tsirara to kaga kenan ya dai tabbata wanda ya zo ta hadisai da aka samu daga sahabbai to wannan sai kama ita wannan aya ta suratul anbiya aya ta 104 sai zama tana kama da suratul maryam aya ta 50 da na 93 zuwa 95 Allah yake cewa in kullu man fis samawati wal ardi babu wani wanda ke cikin samai da ƙasa illa atir rahmani abda face zai zo ma Allah a filin hisabin nan yana matsayin bawa duk wanda ya tashi a filin nan zai tashi ne a matsayin bawa ga Allah tabaraka wata'ala sai Allah ya ce laqad ahsahum ya kididdige yawan mutanen wa addahum adda kuma ya kirga su ɗaya bayan ɗaya wa kulluhum duk yan adam a tihi yawmal qiyamati farda kowane ɗan adam sai ya zo ma Allah a ranar tashin kiyama yana matsayin shi kadai to kaga wannan ya tabbatar da abin da ya zo cikin wancan aya haka nan suratul a'raf aya ta 29 Allah yace qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun Allah yake yanda ya faro halittan ku haka za ku dawo gare shi to sai hadisi na hudu shine hadisin Abdullah bin Unais al-Juhani yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuhsharun nasu yawmal qiyamati za a tattaro mutane wannan taro da za a yi akwai riwaya ta biyu da ya kawo yuhsharul ibad yuhsharul ibad za a tattara bayin Allah sai ya ce uratan gurlan buhman kaga nan ma ya tawo da waɗancan kalmomi za a tattaro mutane suna tsirara sannan marasa kaciya laisa ma'ahum shay'un shine buhman ba su da komi babu mutumin da zai tashi da allura duk dukiyarka ka bata a duniya sun mai nadihin bi sautin lokacin da Allah zai yi magana da mutanen to zai yi magana da murya in ji manzon Allah saboda ka Allah yana da murya wannan ita ce akidar ahlus sunna Allah zai yi magana da murya ita wannan murya yasma'uhu man qaruba wanda yake kusa zai ji muryar haka wanda yake nesa saboda ka muryar da Allah zai kira ba a bukatar loudspeaker ba a bukata mahalicin kowa da komai mai Allah zai ce anal maliku ni ne mai mulki anar dayyanu ni ne mai yin hisabi ni kadai nan sai wato fa lokacin ba da ra'ayin hisabin kenan bayan wancan tsayuwar ta kare sannan za a yi hisabi na shekara dubu goma domin idan aka samu shekara dubu arba'in shekara arba'in ana tsaye shekaru goma su ne na hisabi sai Allah ya ce layan a ahadin min ahalin nari baya taba cancanta ga wani daga cikin yan wuta an yi dukulan nari ta ko wuta wadda hudun inda ahadin min ahalin jannati haƙƙun alhali yana da wani haƙƙi wajen masu tafiya aljanna hatta a kusa sai na karba mishi hakkinsa duk da cewar kafiri wuta zai je amma idan akwai wani musulmi wanda ya cuce shi don musulmi aljanna za shi saboda haka Allah ya ce wancan kafirin ba zai tafi wuta ba sai na karba masa hakkinsa wala ba li ahadin min ahli aljanna haka nan kuma bai dacewa ga wani wanda zai tafi aljanna an yadkhula aljanna ya samu damar shiga aljanna din wali ahadin min ahalin nari alhali akwai wani daga cikin yan wuta inda hu haƙƙun wanda akwai haƙƙinsa a gurin shi eh, Allah ya ce hatta a kusa humin sai na karɓa mishi sai Allah ya ce hatta latsuma har mari ɗaya mari guda in ka taɓa yi to sai Allah ya karba wannan haƙƙi kafin ka taimako maka da lokacin da annabi ya faɗi wannan kunna sai muka ce kaifa ta za a yi kenan a biya waɗannan hakkoki wa inna inna ma na'ti Allah uratan gurlan buhma mun tafi ga Allah ba mu da komi kada sai manzo Allah yake bil hasanati was sayyi'ati ai ranan ana biyan hakki ne da lada da kuma zunubi saboda ka in ka cuci wani da ladan ka za a biya shi ka san ku ba abin da yafi kima a ranar tashin kiyama kamar ladan dan adam to wannan ya dace da aya ta 17 ta suratu mahun yawmahum baridun Allah ya ce ranar da suke bayyana la yakfa ala Allah minhum shay babu abin da ya buya game da su a wurin Allah sai Allah ya ce limanil mulku yawm shin mulki a yau na waye Allah ya ba mu kansa an sa lillahi alwahid alqahar sai Allah ya ce al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat a yau za a saka mu kowane rai da abin da ya aikata la zulmal yawma a yau babu cuta shine dadin hisabi shine dadin ranar tashin kiyama duk inda mugu ya cuce ka ta kyale shi akwai ranar haduwa babu zalunci inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaggawa hisabi to abu na biyu shine dama gurin hisabi din wanda lokaci ba zai dauke mu ba haka za mu dakata Allah ya sa albarka a cikin abin da muka faɗa Allah kuma ya magana gafaran kuskure da ya wani yake tambaya mai kumun nasu da rabbil alamin sauran halittu fa su ma za a kawo su su ma halittu gaba ɗaya babu wanda zai tsira za Allah zai tattaro halittu gaba ɗaya a filin isabi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك